Ganin rashin fahimtar addini da ke faruwa a cikin al'umma har aka kai ga rasa rayukan wasu mutane guda biyu, ɗaya a jihar Sokoto da nan Abuja a watannin baya da kuma yadda rashin ƙaunar juna da rarrabuwar kawuna ke ci gaba da faruwa a ƙasar. Shi ne yasa ƙungiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai, wato Interfaith Dialogue for Peace a Turanci, ta ƙaddamar da wani kundi mai ɗauke da shafuka ashirin wanda zai kawo sauƙin fahimtar wasu ɓangarori na addinan da ke magana kan zaman lafiya da ƙaunar juna da yadda za a yi mu'amala ba tare da tashin hankali ba. Rabaran Joseph John Hayab jami'i ne a cikin wannan ƙungiyar ya yi ƙarin haske kan abin da ya sa suka ɗauki wannan mataki. Wato ilimi wani abu ne da a kullum karatu mutane suke yi. waɗannan abubuwa da muka sa a cikin wannan littafi suna nan a rubuce a littattafin masu tsarki to tunda mutum a kullum yana bida a tunashe shi sai mun koma mun zaburo su a cikin littattafin nan mun sa su a karamin kasida wanda zai zama da saukin karatu wanda bai zama mai da wahala ya je bude bible yana duba wani aya ta ce wani aya ne bata ce ba to gashi a nan in kuma yana so ya duba shin wannan abin da aya ta faɗa akwai shi alkur'ani gata a wurin to dalilin da mun yi wannan ne domin mu kara sokakawa waɗanda waɗanda suke bida su ƙara sanin abin da ya kamata shi yasa mun ce wannan zai zama da amfani ga malamai wato fastoci ga kuma mabiya domin idan kana neman sanin menene zamantakewa a addinance to ka ganga shi a rubuce amma ga kwadare a fannin zamantakewan dan adam abubakar aliyu umar ya yi nazari cewa tun shekara nawa ake wa'azi tsakanin musulmai da kiristoci kuma ake zaune lafiya sai daga baya da hakan kwaɗayi ya shigo kwaɗayi shi ko ba abin da yake haifarwa illa kaskanci da wulakanci saboda haka wannan abu sun bullo makawunan su da shi ne kuma ba wani tasiri da wannan kundi zai yi a wani dalili dan mutum zai wa'azi ku ce wai ku ne za ku bashi wani kundi ko a matsayin suwa da yawa malamai shi yasa ake ta samun matsaloli tsakanin musulmi da kirista. To sai dai ɗaya cikin jami'an wannan kungiya lantana Abdullahi Bako ta yi ƙarin haske akan batun. Irin tafiyan da muke mun gane cewa akwai rashin fahimta na cewa wa'annan addinan biyun suna koyar da mu abubuwa ɗaya ne kusan a kowane lokaci na yanayin zamantakewa na yanayin zaman lafiya na yanayin son juna na yanayin zumunci da sauransu to yawanci idan muka je rikicin da ake samu muna ganin kaman krista suna abin su ne daban ko musulmai suna nasu suna ganin kaman kowa addinin nan daban ne to amma kuma idan muka duba muna bauta wa ubangiji ɗaya ne kuma akwai tsare-tsaren addinin da ya haɗa kawunan da muke ganin an yi watsi da su to shirin da muka yi shine ya ɗauki lokaci wurin shekara uku muna yi to Allah ya kawo mu yau da zamu ƙaddamar da wannan kundin ka'idojin zamantakewa musamman a tsakanin addinai biyu da suke Najeriya musulunci da Krista to muna ga kamar zai taimaka mana na ganin haɗin kai musamman ga yadda rikici a Najeriya ya fara ɗaukan fuskan addini muna ga kamar idan aka haɗa addinan nan biyu suka yi koyi da abin da musulunci ya ce ko abin da Krista ya ce muna kamar za a samu tafiya mai kyau da zaman lafiya da zai ɗore da kuma ci gaban Najeriya baki ɗaya. Shi ma mataimakin shugaba a wannan ƙungiya ta wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai. Dr. Yakubu Yusuf Arigasiyu ya yi ƙarin bayani kan wannan kundi da yadda zai amfani al'umma. Kawunan da suka rarrabu shi ne muke so mu fito da wani abu irin wannan littafi ɗin yanzu waɗanda za a raba mutane su karanta su gane cewar Allah da ya ga dama shi ya halicci kafiri ya halicci musulmi ya halicci kirista ya halicci kowa da komai. So da ya so da ya yi kowa musulmi a Najeriya da ya so da ya kyale kowa ya zama kirista ko ya zama tuma wani abu ma daban. To tun da dai Allah ɗin cikin masa ya yi wannan a Najeriya to sai zama to kuma in muna son ci gaban Najeriya to dole kuma mu tunani hanya wadda za mu zo na lafiya akwai hanyar da za mu zo na lafiya ta hanyar da addinan mu suka karantar da mu wannan ya sanya abubuwan da suke faruwa da suka faru a baya da suke faruwa a yanzu da ma wanda muke zama za su faru nan gaba idan ba ilmantarwa da karantarwa da faɗakarwa zai faru shi ne muke so ma tuka hanci yanzu manazarta na cewa wannan kundi ya zo a daidai kan gaba domin an samu yanayi na rigingimu da ke da alaƙa da cin mutunci ko furta kalamai na ƙyama a ɓangaren mabiya addinan biyu a baya da ya kawo zub da jini a wasu sasa na ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.